to wato babba abin da ke faruwa shine saboda dai su Switzerland kasa ce wanda ta ci gaba kuma ba wanda ya zai tsawatar mata amma daga farko ma mun ce za mu duba wannan su ya za a yi su dinga karɓan kuɗaɗe daga mutane kawai ba tare da sanin ina ne a yi asalin kuɗin ba na farko kenan na biyu kuma tun da dai har suka amince za su dawo da shi saboda akwai dokoki na duniya wadda suka suka ce a yi irin wannan abubuwan suka faru dole ne kasar da aka yi tunda ita Switzerland ta sa hannu a wannan yarjejeniyar dole ne ta mayar da irin waɗannan kuɗaɗe ga kasashen su na asali to tunda akwai wannan kuma sun amince za su dawo da shi wannan abun abun nan ne musamman ma a wannan hali da Najeriya take ciki yankin yankin tuna bajetin Najeriya wato kasafin kuɗi na Najeriya ana maganan cewa kusan rabin kuɗin kasafin dole sai an ciwo bashi kafin a samu daman aiwatar da wasu ayyuka to yanzu a samu irin waɗannan kuɗin suna dawowa wato Allah sa ya kasance su waɗannan kuɗin da aka dawo da su za a yi wa mutane aiki wanda za su gani ba wai irin wancan wanda ya wuce a baya ba a dawo da kuɗi wasu kuma sake sawa a jikinsu to waɗancan waɗanda aka mayar da farko akwai zarge-zarge da yawa da suka biyo bayan dawo da kuɗin a lokacin da su gwamnatin switzerland suka dawo da kuɗin sun ce sun sa kula da wannan kuɗin ga kashin wata ƙungiya mai zaman kanta wanda aikin ta kawai shine ta tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗen da aka dawo da su ɗin an yi wa jama'a aiki da su. A nan duba akwai ita ministan kuɗi na wancan lokacin dole a yi ta nisa a ta kawo sunanta saboda ita ta jima tana ministan kuɗi wato madam Ngozi Okonjo Iweala. Ta ce duk kuɗaɗen da aka samu a wancan lokacin an yi amfani da su ne wajen gina hanyoyi da kiwon lafiya da ilimi da ruwa da wutan lantarki. inda matsalar take shine in har an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen dala biliyan ɗaya ina wutan ina ruwan ina hanyoyin da yau ɗan Najeriya suke ihu cewa duk waɗannan abubuwan da aka ce an yi ɗin ba su shine babbar magana abu na biyu kuma shine akwai zarge-zarge da dama da aka cewa wannan kuɗin kamar indoro ne ya taho ne kawai ya sake komawa aljihun wasu aka sace kuɗaɗen babban misalin da zan baki ne wanda aka dawo da su karshe karshen gwamnatin da ta wuce da aka ce wajen dala miliyan ɗari uku an dawo da su aka ce an divertin nasu wato an karkatar da su an kai su ofishin mai ba shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro sannan dai kin san abin da ke faruwa na bincike da ake kai a wannan ofishin har yanzu wannan su ne abubuwan da za a iya cewa suka faru da irin waɗancan kuɗaɗen da aka samu wanda gwamnatin switzerland ta ce ta dawo da su wato matsalan da ake samu shine mun samu wani irin wani irin yanayi ne wadda kusan shekara talatin aka yi a ƙasar nan babu abin da ake in ban da barna wato ya zamanto mai shekara arba'in da biyar a yau ya tashi ba abin da ya sani in ban da barna abin da aka ɗauka gwamnati kawai shine ka shiga ka yi kuɗi ka zo ka gina babban gida a garin ku ka sayi babban mota ka rinka yawo amerika ingila dubai da Indiya da egypt abin da kawai aka ɗauka shi. kuma ba wanda aka taɓa challenging ba wanda kotu ta kama shi ta hukunta shi hukunci mai tsanani wanda wani zai gani ya tsorata waɗannan su ne abubuwan da suka jawo lokacin da aka ce irin waɗannan kuɗaɗe irin wannan suna suna dawowa Najeriya duk talakan Najeriya hankalinsa kawai yakan tashi ne saboda ya san wannan kuɗin za su iya koma hannun wasu gafiyoyi wasu ɓeraye wanda kuma za su sake sace waɗannan kuɗin wanda ba za a yi wa mutane aiki da shi ba sai dai kawai a takarda duk waɗannan kuɗaɗen da yake magana fa na cewa an da su a takarda an karɓi kuɗaɗen nan a takarda an yi amfani da kuɗaɗen nan a takarda an bawa Najeriya ko kuma 'yan Najeriya wutar lantarki an ba su ilimi an ba su kiwon lafiya mai inganci da sauransu to amma a zahiri duk wanda ya zo Najeriya ya yawo ya ga irin yanayin da hanyoyin kasan nan suke yanzu haka maganar nan da muke yi da ke wuta zai wuya a ce a najeriya akwai wani wuri da za a ce miki suna samun wuta na awa goma sha biyu wannan abun yana nan tun kaman mako hudu da suka wuce sannan kin je asibitoci abin takaici ne saboda haka abin da za a yi duk abin da muke faɗi yau in ba a tsaya aka aiki da waɗannan kuɗaɗen ta yadda ya kamata ba su ne abin da za mu sake faɗi kuma bayan shekara goma bayan an zauna kuma za a sake duba me yayi aka yi da waɗannan kuɗaɗen yau shekara goma da fara dawo da kuɗin nan an dawo da kuɗi wajen dala biliyan guda amma kuma ba abin da za a nuna na cewa an yi wani aiki da wannan kuɗaɗen saboda haka in ba a mai da hankali ba wannan kuɗin da za a dawo da su ma za sake komawa gidan jiya ne kawai inda zan ce miki ina da wani ɗan imani kaɗan na game da cewa yanzu ba zamani ne da mutum zai zo ya yi ciki da kuɗin jama'a tunanin cewa zai abin nan ba saboda mun san cewa shugaba na yanzu ba zai tolerating irin abubuwan da suka faru a baya ba ban yi tsammani yana da niyan wannan ba kuma ban zaton cewa zai bari wani ne. Malam Kabiru Lawanti, waɗannan kurakurai ne a sanin ka suka faru da waɗannan kuɗaɗe na farko da aka maida ma Najeriya a shekaru goma da suka gabata wato dalar Amurka miliyan ɗari bakwai da da uku Waɗannan kurakurai kasan sun faru da waɗannan kuɗaɗe waɗanda bai kamata a ce sun sake faruwa da waɗannan sabbin kuɗaɗe da gwamnatin ƙasar Switzerland ke shirin maida ma Najeriya ba. To, ai san kawai abin da za gwamnati ta gaya wa mutane a lokacin cewa duk kuɗaɗen da aka dawo da su an ba da su wa hukumomin da ya kamata a ba da su. misali kamar na hanyoyi din a ce muke an bawa ministry of works kamar na lantarki an bawa ministry of power da sauran kawai abin da aka gaya wa mutane kenan kuma abin da za su ce wa mutane cewa an yi aiki da kuɗin yadda ya kamata wai ba an bi an duba an gani an tabbatar da cewa an yi aiki da kuɗaɗen nan ko ba a yi ba wannan shine har yanzu ba wanda ya gaya wa mutane to yana ji wannan shine kuskuren da aka yi a daɗin sannan kuma ba wata kungiya mai zaman kanta wadda ta yadda kuɗin suka shigo da yadda kuma aka aka fadda su kawai abin da muka sani shine an ce gwamnatin Switzerland ta kawo wata kungiya mai zaman kanta wanda za ta yi monitoring wato ta kula da ainihin yadda aka kashe ne kawai abin da za a iya cewa an yi amma ban san wata kungiya a Najeriya wadda ta fito ta ce tana bibiyan ainihin kuɗaɗen da gwamnatin Switzerland ta dawo a Najeriya da su ba da kuma yadda aka yi da kuɗin ba ban taɓa jin wata wata kungiya ta yi wannan ba gaskiya